Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na daren yau, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labarai daga ƙasashen ƙetare da kuma nan gida Afirka. Daga ƙasashen ƙetaren za ku ji ziyarar nan ta Kim jong shugaban ƙasar Koriya ta Arewa da ya kai wa Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha. tana ci gaba da ɗaukar hankali wanda alaƙa ce ta cinikin makamai dai a yanzu ta haɗa su. Haka zalika daga ƙasashen ƙetaren dai za ku ji irin yadda wato abubuwa ke ƙara ta'azzara a kan ambaliyar ruwan da ta faru a Libya inda ta yi asarar rayukan mutane wato kimanin dubu biyu. Daga ƙasar Maroko shi ma al'amuran dai na ci gaba da wato jimami na wato girgizar ƙasa da ta faru inda ta yi asarar kimanin rayuka 2,500 shi ma muna ɗauke da ci gaban rahotanni na abubuwan da ke faruwa a ƙasar akan haka. Daga nan gida Afirka a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji ta taɓirzar da ake ciki duba da irin yadda Faransa ke jibge makamai wato za ta yaƙi ƙasar ta jamhuriyar Nijar. A yanzu wato sojojin Burkina Faso sun isa ƙasar inda za su dafa wa ƙasar Nijar idan har wato ecowas da kuma faransa da ake zargin sun ajiye makamansu za su yaƙi ƙasar a kusa da ƙasar wato inda ake zargin ecowas da faransa sun jibge dakaru da makamai a wato makotan ƙasashen za su yaƙi ƙasar to da zarar za su afka musu to sojojin nan za su dafa inda yanzu sojojin na ƙasar jamhuriyar niger suna bakin gaba suna jiran kota kwana haka zalika a dai jamhuriyar Nijar din za ku ji mu dauke da yadda takunkumi yake gallaza wa 'yan kasar wanda ECOWAS ta sanya haka zalika idan muka dawo nan gida Najeriya za ku ji mu dauke da al'amuran da ke faruwa a nan cikin gida Najeriya waɗannan kaɗan kenan daga cikin kanin rahotannin da za mu muku a cikin labaran namu na daren yau a yanzu nan sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin ga cikakken rahoton Kungiyar Red Cross ko Red Crescent ta buƙaci agajin sama da miliyan ɗari don taimaka waɗanda iftila'in girgizar ƙasa ta shafa a Morocco, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu biyu da ɗari tara zuwa yanzu. Daraktan ayyuka na kungiyar agaji ta Red Cross ko Red Crescent, Caroline Holt, ta bayyana cewa ana buƙatar kuɗaɗen ne don samar da ruwa da tsaftace muhalli da samar da kayan tallafi da ma dai kayan bukatun yau da kullum. tawagogin agaji na Morocco da wasu kasashen ketare suna ci gaba da aikin ceto tare da waɗanda domin wato domin neman waɗanda suke binne a baraguzan gine-gine duk da cewa babu alamun samun ƙarin waɗanda suka tsira da rayukansu. Tawagar masu aikin ceto a gabashin Libya sun tsamo gawarwakin cikin taruruwan mutane daga baraguzan gine-gine a birnin Darna da ambaliyar ruwa ta shafa. Hukumomi a ƙasar sun kiyasta cewa mutane dubu biyu da ɗari tara ne ake kyautata zaton cewa sun rasa rayukansu a birnin da ke gabar teku. wata guguwa da ke da ake wa lakabi da Daniel ce ta haddasa mummunar ambaliya a yankuna da dama na gabashin Libya sai dai barnar ta fi kamare a birnin Darna inda ruwan sama da ambaliya suka haifar da fashewar madatsar ruwa tare da rusa gidaje. Firaministan gwamnatin gabashin Libya Usama Hamad ya ce dubban mutane sun ɓace a wannan iftila'i. Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar rashin abinci matsalar wato rashin kuɗi da take fuskanta za ta iya jefa mutane miliyan 24 cikin hali na yunwa ƙasashe da dama. Hukumar WFP da ke da mazauni a birnin Rome ta koka kan yadda ake samun karuwar bukatun abinci a duniya yayin da take fuskantar gibin kuɗaɗe na sama da kashi 60 cikin 100 wanda ke zama mafi girma a tarihinta. Hukumar ta kara da cewa duk wani mataki na rage kashi ɗaya cikin ɗari na tallafin na barazanar jefa mutane dubu ɗari hudu cikin halin karancin abinci. Kiyasi wato ya nunar da cewa mutane akalla miliyan arba'in na fuskantar matsalar karancin abinci a kasashen Afghanistan da Syria da Somalia da Haiti sakamakon tsoke bakin aljihu na WFP. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a nan birnin Bawan na tarayyar Jamus. Ma'aikatar ilimi ta Masar ta haramta sanya niƙabi a makarantun gwamnati da makarantu masu zaman kansu, matakin da ya haifar da cece kuce a safukan a shafukan sada zumunta. A cikin sabuwar doka da jaridar gwamnati ta Alkbar alyum ta buga, fadar Cairo ta kayyade kayan makarantu da ɗaliban firamare da sakandare ya kamata su sanya tare da haramta rufe fuska. duk da cewa galibin matan masar na amfani da mayafi wajen lullube jikinsu amma dai tsirarru na amfani da niƙabi a wannan ƙasa mai yawan musulmi wasu daga cikin 'yan masar sun fusata saboda gwamnati bata bayar da hujjar haramta niƙabi ba amma wasu sun danganta shi da matakin yaƙi da tsatsauran ra'ayin islama shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya isa birnin ya isa kasar rasha da nufin ganawa da takwaransa vladimir putin domin tattauna batutuwa masu sarkakiya da suka shafi dangantakarsu a fannin tsaro wannan dai shine karin farko da kim jong-un ke yin balaguro zuwa kasashen waje tun farkon barkewar annobar covid-19 amma dai fadar mulki ta kremlin bata bayyana rana da gari da zai gana da putin ba sai dai amurka na fargabar cewa shugabannin biyu za su yi amfani da wannan dama wajen cimma yarjejeniyar sayar da makamai don tallafawa matakin sojan rasha a ukraine sannan an bayar da rahoton cewa pyongyang na neman taimakon abinci a rasha da kuma fasahohin zamani don inganta tauraron dan adam da jiragen yaƙi na ƙarƙashin ruwa yanzu kuma sai Nijar. A Nijar din a dab da lokacin da ake baza labaran cewar Faransa da Eko sun fara jibge makamai a jamhuriyar Benin makwabciyar ta Nijar. A wani mataki na kaiwa kasar hari da nufin dawo da mulki na demokradiyya. Kasar Burkina Faso ta aike da sojojinta a Nijar din domin tallafawa gwamnatin mulkin soji. Daga jihar Tawa, wakilinmu Iso Mamma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. tun lokacin da kungiyar ecos ta yi barazanar aukawa kasar ta nijar domin maido da ikon muhammad bazum kasashen biyu na mali da burkina faso suka nisanta kansu da sanarwar kungiyar tare da nuna goyon bayan su ga sabuwar gwamnatin sojin kasar ta nijar asali ma sun ce aukawa kasar zai kasance wata kafa gare su ta mayar da martani ga duk wata kasar da ta tunkari kasar ta nijar da yaki tuni dai kasar ta burkina faso ta aiko da ɗaruruwan dakarunta waɗanda suka yada zango a sansanin sojin tilliya da ke jihar tawa to ko hakan na nufin suna cikin shirin ko ta kwanne ga yakin mun kai da Amadu dan jarida mai sharhi ga lamuran tsaro ya ce. An rage an sa hannu kasar Nijar da kasar Burkina da kasar Mali za su dafa ma Nijar bisa ga wanga al'amari in ta kai wannan barazana ta tabbata. To kasan akwai shi abin da ake ce ma secret defense akwai abubuwan da suke abubuwan siri ne ba dole ba ne sai an yi to an gaya ma 'yan kasar bisa ga haraka tsaro bisa ga haraka yaki. To wanga sojoji na Burkina da kawo an kai su tiliya kuma tiliya kasan can akwai wannan runduna babbar rundunar ta sojoji wanda ake ba sojoji horo korari wanda suke hoto wanda ake ma force special to can ne aka kai wannan sojoji na burkina inda za a musu wani horo musamman to kaga muna iya cewa wannan barazana ta sai da yawo kenan ana na ana ɗaukar matakai to sai dai kuma matakin ya saka ayar tambaya ga 'yan kasar ko sojojin na da hurumin shigo da wasu dakarun a kasar ba tare da izinin majalisar dokokin kasar ba dr muhammadu attunamaiwa malamin koyar da dokoki ne a tsangar jami'ar tawa a dokance a halin yanzu shugaban majalisar koli ta soja general jani shi ke da hurumin shi ba sojojin kasashen waje dama su shigo mu ta niger dalilin kuma shine in kuna tuni da suka yi juyin mulki sun yi sanarwa suka ce sun karɓi mulki aikin majalisar dokoki a yanzu kwamitin koli na sojoji a kan shi wannan aiki ya rataya a yan shekarun baya bayan nan dai kasashen yammaci da dama ne suka jibge sojojinsu a kasar ta Nijar sai dai kuma hakan ya jinyo da dama daga cikin kasar nuna bukatar sai lalle sun fice sun bar kasar ta Nijar inda lamarin yayi kamari tun bayan juyin mulki to ko me ke bambancin waɗannan sojojin na yammaci da ake kyama da kuma waɗannan na Burkina Faso da Mali da suka shigo alasan abubakar na kungiyar nan ta tlp mai fafutukar ganin sojojin ƙetare sun bar kasar ya ce idan ka dibi yammacin duniya suna zuwa ne kamar dan su agiji saboda ta'addanci yana nan ga addabar kasashe namu wanda ake ganin kamar ba su da hali isasshe wanda za su kare kansu sojojin da aka kawo da zumma su taimake mu na yau aka yin wani da su domin a dinga yi mana barazana musamman sojojin faransa wani abun idan ya ci mu to zai ci su ila kulli hali dai kasashen na mali da burkina faso sun yi abun da ake kira faɗa da cikawa isu mamman dw hausa daga birnin tawa jamhuriyar nijar sakamakon takunkuman kare tattalin arziki da kungiyar ecos ta a wa kasar saboda juyin mulkin da sojoji suka yi kungiyar ta sanar da cewa takunkuman na tunkarar wato na matukar illa ga rayuwar fararen hula a cikin kasar inda ta buƙaci sake tunani akan al'amarin daraktan ayyukan kungiyar a jamhuriyar nijar muktar abbas ya mana tsokaci eh gaskiya shi takunkumi ya kasa shi Eh, talakai shi ke shan wahala kuma bai kamata ba a ce a yau eh, an sa takunkumi kuma duk dan a matsa ma talaka talaka dama kamar da kusa ne suna cikin mawuyacin hali kuma yanzu an zo an sa takunkumin nan kamar da kamar da kusa yi Nijar tana tare da kawanci kasa wanda suke kewaye da su yanzu yau a ce babu haka shiga da wuta a ce babu haka zirga-zirga na kasuwanci da sauransu kaga abu ne wanda zai iya kawo illa sosai kenan ya kamata su magabatan da na ecowas ya kamata su diba wanda abubuwan da ake ciki saboda talakawa ya kamata a kama talaka a sauki sosai saboda yanayin ga wato eh, za mu cewa muktar abbas kenan idan aka biyo mu za a ji tattaunawar ta musamman da muka yi da shi dangane da wannan al'amari kungiyar tsofaffin kungiyoyin yan tawayen da ke neman kafa kasar azo da kasar mali cma ta yi kira ga mazauna yankin arewacin kasar ta mali da su saɗi makamai domin tunkarar yaƙi da dakarun gwamnatin kasar da aminanta a wancan take nan na kasar rasha na eh, wagner tun karshen watan agustan da ya gabata ne dai fada ya sake barkewa tsakanin sojojin gwamnati da dakarun gungun 'yan tawayen da ke arewacin kasar bangarorin guda biyu dai na zargin juna da soma ta da wannan fitina to nan kuwa burkina faso ce ta aiko da ɗaruruwan sojojinta waɗanda suka yada zango a jihar tawa da ke a jamhuriyar nijar bayan kashedin da ita burkina da kuma mali suka yi wa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin afirka ecowas akan yiwuwar auka nijar din da yaƙi wanda zai iya kai su shiga yaƙin kafada da kafada kamar yadda iso mamman wakilinmu da ke yankin tawa ke cewa cikin wannan rahoton tun lokacin da kungiyar ecos ta yi barazanar aukawa kasar ta nijar domin maido da ikon muhammad bazum kasashen biyu na mali da burkina faso suka nisanta kansu da sanarwar kungiyar tare da nuna goyon bayan su ga sabuwar gwamnatin sojin kasar ta nijar asali ma sun ce aukawa kasar zai kasance wata kafa gare su ta mayar da martani ga duk wata kasar da ta tunkari kasar ta nijar da yaki tuni dai kasar ta burkina faso ta aiko da ɗaruruwan dakarunta waɗanda suka yada zango a sansanin sojin tiliya da ke jihar tawa to ko hakan na nufin suna cikin shirin ko ta kwanne ga yakin mun kai da Ahmadu dan jarida mai sharhi ga lamuran tsaro ya ce. An riga an sa hannu kasar Nijar da kasar Burkina da kasar Mali za su dafa ma Nijar bisa ga wanga al'amari an ta kai wannan barazana ta tabbata. To kasan akwai shi abin da ake ce ma secret defense akwai abubuwan da suke abubuwan siri ne ba dole ba ne sai an yi to an gaya ma 'yan kasa bisa ga harkar tsaro bisa ga harkar yaki. To wanga sojoji na Burkina da kawo an kai su tiliya kuma tiliya kasancen can akwai wannan Don babbar rundunar ta sojoji wanda ake ba sojoji horo korari wanda suke hotowa wanda ake cema force special to can ne aka kai wannan sojoji na burkina inda za a musu wani horo musamman to kaga mana iya cewa wannan barazana ta sai da yawo kenan ana ana ɗaukar matakai to sai dai kuma matakin ya saka ayar tambaya ga 'yan kasar wasu sojojin na da hurumin shigo da wasu dakarun a kasar ba tare da izinin majalisar dokokin kasar ba dr muhammadu attuna maiwa malamin koyar da dokoki ne a tsangar jami'ar tawa a dokance a halin yanzu shugaban majalisar koli ta soja general jani shi ke da hurumin shi ba sojojin kasashen waje dama su shigo kasar mu ta niger dalilin kuma shine in kuna ne da suka yi juyin mulki sun yi sanarwa suka ce sun karɓi mulki aikin majalisar dokoki a yanzu kwamitin kwale na sojoji a kan shi wannan aiki ya rataya. a yayin shekarun baya bayan nan dai kasashen yammaci da dama ne suka jibge sojojinsu a kasar ta nijar sai dai kuma hakan ya jinyo da dama daga cikin 'yan kasar nuna bukatar sai lalle sun fice sun bar kasar ta nijar inda lamarin ya yi kamari tun bayan juyin mulki to ko me ke bambancin waɗannan sojojin na yammaci da ake kyama da kuma waɗannan na burkina faso da mali da suka shigo alasan abubakar na kungiyar nan ta tlp mai fafutukar ganin sojojin ƙetare sun bar kasar ya ce idan ka yammacin duniya suna zuwa ne kamar dan su agiji saboda ta'addanci yana nan ga addabar kasashe namu wanda ake ganin kamar ba su da hali isasshe wanda za su kare kansu sojojin da aka kawo da zumma su taimake mu sunayen aka yin wani da su domin a dinga yi mana barazana musamman sojan faransa wani abun idan ya ci mu zai ci su ila kulli hali dai kasashen na mali da burkina faso sun yi abun da ake kira faɗa da cikawa isu mamman dw hausa daga birnin tawajin wurin nijar to a nijar din yayin da barazanar kaiwa kasar hari da kafewar kasar faransa kan cewa sojojinta kuma sojojin ne waɗanda ke mulki ba su isa korar dakarunta ba sarkin musulmi na kasar junju ya a aniyar shiga tsakani ta hanyar tattaunawa da manyan masu fada aji a Nijar don bayani. Babban mai shiga tsakanin dai shine mai martaba sarkin Jinju Muhammadu Bashir Hambali wanda ya soma tattaunawa da bangarori daban-daban musamman ma safin shugabannin kasa da na gwamnati na kasar ta Nijar da sauran masu faɗa ji domin samun mafita. Wanda baya ma ga takunkumi akwai kuma barazana da ECOWAS suke yi da sunan sake dawo da hambararren shugaban kasar ta Nijar Mohamed Bazoum sannan da yadda kasar Faransa ke rawar jiki don ganin ta kai hari a kasar ta Nijar da sunan dafa kungiyar ta ECOWAS. duk kuwa da cewa a hannu ɗaya adadin 'yan kasar ta Nijar da ke adawa da batun kai harin da ma neman ficewar dakarun kasar Faransa daga kasar na kara karuwa. To ko menene ya kai su sarakunan musamman ma mai martaba sarkin Junju ɗaukan wannan mataki na shiga tsakani? muna ma sarakunan Nijar godiya da sun kai tsaitsayen daka suna ta sa ana karatun Qur'ani duk ko ina cikin ƙasa kuma sun ka nuna su musulmi ne kuma suna goyon bayan a lahiya kuma abun godiya shine duk duniya ta shaida babu ƙauye Nijar wanda bai hito bai nuna masu wasoshin ga goyon baya me muna ganin zaburi zaburi da wasu ƙasashe ke yi suna nuna za su kawo hari za su kawo kaza kaza milki ya koma ga tsohon wuri wannan zance an wuce shi yanzu abun da muke roko me zai kawo kwanci hankali ƙasa ga tamu a gana wadda yi da tsafin shugabanni irin su Alhaji Muhammad Usman da tsohon shugaban kasa na mulkin soja janar salu jubo sun bayyana gamsuwarsu da wannan fasaha inda suka ce mai martaba sarkin jinju ya yi tsinkaye kamar yadda tsohon shugaban kasa muhammad usman ya sokaci a kai mun tantamna bisa al'amuran da wannan ƙasar mu take ciki a yau tana buƙatar samun mafita kyakkyawa cikin nutsuwa shawarar da ya kawo ina mishi godiya kuma ina wa dukkan sarakin gargajiya na ƙasar godiya kuma da girmamawa daga nashi bangare tsohon shugaban kasa na mulkin soja janar salu jubbo wanda bayan juyin mulkinsa ne ya shirya zaben da tsohon shugaban kasa yasu muhammadu ya lashe har ya mulkinsa na tsawon shekaru goma kafin shugaba bazum ya gaje shi a wannan kujera ta hanyar zaben da ya gudana na 2020 zuwa 2021 ya ce wannan matsala matsala ce ta cikin gida da ta kamata a walwale ta a cikin gida. Lallai magana ce ta cikin gida. Za mu samu tattaunawa da su sojojin da suka yi juyin mulki. Mu tambaye su irin gudunmuwar da suke son mu tsaffin shugabanni mu kawo cikin wannan lamari. Bakin zaren walwale wannan matsala ba wai a wata ƙasa yake ba. Yana nan cikin ƙasar Nijar. Don haka sai da yawo da tarayyar afirka da imowa su sake duba kansu kan wannan mataki da suka ɗauka kan nijar domin shi juyin mulki an yi shi a ƙasashe da dama amma matakan da aka ɗauka ba su kasance irin na nijar ba a duba a gani cikin asibitoci mutum nawa ke mutuwa ta sabili da rashin magunguna ko kasa ga wutar lantarki a ƙasar libya inda kwanaki uku bayan girgizar ƙasar da ta hallaka dubban mutane a ƙasar maroko wata mahaukaciyar guguwa mai ɗauke da ruwa ta hallaka wasu dubban mutane a gabashin libya lamarin da ke nuni ga irin mummunar illar da ɗumamar yanayi ke ƙara janyo bil'adama. adama Daga birnin Alkahira wakilinmu Muhammadu Yaya Azare ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hukumomi a ƙasar ta Libya dai sun ce mahaukaciyar guguwar mai ɗauke da ruwa da ake wa lakabi da Daniel ya zuwa yanzu ta halaka fiye da mutane dubu biyu a gabashin ƙasar. in ji Ministan gwamnatin gabashin kasar usama hamad almauta ta jawazul alfain ya matattu sun zarta dubu biyu a lissafin da muka yi a safiyar yau babu abin da zan iya siffanta wannan ibtila'in da shi kan bandan na ruwan dufana bayan da ambaliyar teku ta shafe tarin unguwanni baki ɗayansu kamfanin dillancin labaran reuters dai ya ce hamad din bai bayyana inda ya samu alkalaman mutanen da ibtila'in ya ritsa da su ba yayin da kuma aka kasa samun wasu majiyoyi da za su tabbatar da alkalaman a cikin ƙasar ta libya wacce take da shugabanni daban-daban guda biyu da kuma durƙusassun ofisoshin ayyukan gwamnati tun bayan kifar da mulkin kanar gaddafi da kisan gillar da aka yi mar Biyu bayan zanga-zangar da ta samu goyon bayan kungiyar nato shekarar 2011 mahaukaciyar guguwar da ta ratsa yankin tekun bahar rum a ranar lahadin da ta gabata ta share hanyoyi tare da rusa dubban gidaje a birnin na darna da ma wasu matsugunai da ke gabar birnin bengazi da ke zama birnin na biyu mafi girma a kasar ta libya hotunan da kafafun sada zumunta suka yi ta ɗaukowa suna yadawa dai wanda tashar talabijin ta almustakbal ta yada sun nuna mutane makale a saman motoci suna nema a kai musu ɗauki yayin da ruwa ke ci gaba da gudu da motocin na dai shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya abdulhamid dibeba wanda ya sanar da zaman makoki na kwanaki uku a faɗin ƙasar wanda kuma ya siffanta ibtila'in da wata babbar annoba da ba a taɓa ganin irinta a tarihin ƙasar ta libya ba ya yi alkawarin share hawayen waɗanda ibtila'in ya ritsa da su. Ya ce mun nemi ma'aikatan lafiya da ce jinyar duk waɗanda suka jikata. mun kuma ba wa soji umarnin gyara hanyoyi da gadoji da kwashe tarkacen da ambaliyar ta sharo mun kuma yi alkawarin biyan diya ga duk waɗanda suka rasa gidaje da motoci da amfanin gonarsu. ta mutadarrar su fi beta au fi mazra'ata au fi mahasil ta. mahaukaciyar guguwa ta daniel dai ta yi mummunar barna a girka kafin ta isa libya kuma masana sun ce a yanzu haka ta doshi birnin alex na masar sai dai haukatta ta ta yi matukar lafawa da yasa ake hasashen ba za ta yi mummunar barna a ƙasar ta masar ba mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar to allah shi kyauta a najeriya sabon ministan da ke kula da al'amuran ilimi ya sha alwashin yin hoɓasa a kan sha'anin ilimin Farfesa Tahir Mamman ya ce suna tunanin baiwa jami'o'in kasar 'yancin cin gashin kai. Ya kuma bayyana haka ne daidai lokacin da ake ganin farashin kuɗin makaranta a ƙasar na karuwa Daga Abuja, Wakilin Ubala Musa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. har ya yanzu dai ana ci gaba da zanga-zangogi na ɗalibai a jami'o'in tarayyar najeriya daban-daban a sakamakon ƙari na kuɗin tafi da harkoki na karatu a jami'o'i na ƙasar to sai dai kuma mahukuntan tarayyar najeriya suna shirin ɗorawa tare da bayan ɗaukacin jami'o'in tarayyar najeriya yanci na cin gashi na kan cikin ƙasar dama dai an ɗauki lokaci ana kai kawo a tsakanin malamai na jami'o'i na ƙasar da ke fana ana buƙatar kisan kuɗi a ɓangaren mahukuntan tarayyar najeriya domin samun ilimi mai inganci da masu mulki na ƙasar da ke karanta talauci sabo na matakin da ya zo a lokacin da sababbin 'yan mulkin tarayyar najeriya ke ci gaba da kakkaɓe nauyin tallafa harkokin rayuwa cikin ƙasar na nufin sabon babi cikin harkar ilimin dramoyin tarayyar najeriya farfesa abdulkadir muhammad dai yana zama babban jami'i na kungiya ta malamai na jami'in tarayyar najeriya da ke kula da jami'in da ke jihar kano abubuwan da muke ta faɗa a baya gashi nan suna ta tabbata na cewa ƙoƙarin da <laughs> gwamnatoci suke musamman ma gwamnatin tarayya shine ta janye hannunta gaba ɗaya wajen gudanar da jami'o'in nan namu su koma hannun mallakan mutane masu zaman kansu idan gwamnatin tarayya ta ce za ta janye hannunta da ba da kuɗaɗe ga jami'o'in san inda za su nemo kudadensu to wannan yana nuna alamar cewa dole waɗannan jami'oyi su fito da hanyoyin da za su nemo waɗannan kuɗaɗe na tafiyar da ilimin jami'a wanda yake ilimi ne mai tsada ba kamar ilimi na ƙananan makarantun secondary school ko primary school ba kwanan nan mun ga abubuwan da suka faru a ɗan ƙarin kuɗin da wasu jami'o'i suka yi mallakar gwamnatin tarayya iyaye da dama sun kasa biyan waɗannan kuɗaɗe. a wanda kuɗaɗe ne aka kara misali daga dubu ashirin ko dubu arba'in zuwa dubu ɗari da hamsin ko zuwa dubu ɗari biyu. Duk da cewa dai Abuja ba ta kai ga fitowa fili da nufin sanar da barin cikin shirin ta ɗauka a nufin ceto ilimin. Akalla naira tiriliyan ɗaya da miliyan kusan dubu ɗari uku ne dai. Malamai na jami'in tarayyar Najeriya suka ce ana da bukata da nufin iya sake farfaɗo da jami'in da ke cikin yanayi mara kyawu yanzu. Tun dai aka fara ganin kokarin janye ɗalibai sakamakon gaza kawai zuwa biyan sababbi na kuɗaɗen jami'in ke karawa yanzu. bashir suleiman limanci na zama mai mm. binciken kuɗi na ƙungiyar ɗaliban tarayyar najeriya kuma ya ce zarar tallafin na nufin adawa da bata ilimi a ɓangaren talakawa na ƙasar gaskiya idan aka tsara kuɗin makaranta 'ya'yan talakawa ba za su iya karatu a wannan ƙasar ba a yanzu maganar da ake yi wannan kuɗin makarantar da aka ƙara 'ya'yan talakawa sun kasa mutum yanzu za ka same shi yana aji hudu zai shiga aji hudu amma saboda bai da kuɗin da zai biya kuɗin registration yanzu dukansu sun haƙura da makarantar yanzu kusan 30% na mutane a jami'o'i gaba ɗaya sun haƙura da karatun saboda ba za su iya biya ba saboda haka in dai aka ce haka za a ci gaba to za a zo randa. 'ya'yan talakawa ma kwata-kwata ba za su sami damar yin karatu a wannan kasar ba. yanzu yanzu dai jami'un najeriya na tsakanin sauƙaƙa limin da ke zama mara kyau da kuma ƙara kuɗaɗe ko dai a ɓangaren 'yan mulkin zai inganta tsarin ko kuma iyayen yaran da ke faɗin wayo allah daga jari na matakan jari hujjar da kada samun wurin zama cikin ƙasar a halin yanzu. akalla jami'o'i arba'in da uku cikin ɗari da saba'in da ke ƙasar da yana zan mallakin tarayyar najeriya ko bayan arba'in da ke zama na jihohi. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. Ta waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu haka tasirin da ƙasashen Turai suke da shi a da a ƙasashen yankin yammacin Afirka yana raguwa sosai fiye da ake tsammani. Sai dai a baya-bayan nan Jamus ta ɗauki sabon salo a manufofinta na Afirka wanda ya dogara akan ɗabi'u da ba su taimaka mata cimma manufofinta a wannan nahiya. da hankalin duniya ke ƙara koma kanta zainab muhammad abubakar ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana a makon jiya ne aka gudanar da taron sauyin yanayi na afirka na farko a birnin nairobi kenya kasashe hudu na afirka waɗanda ke da alhakin kaso hudu cikin ɗari kacal na hayaƙi mai guba na carbon dioxide da ake fitarwa a duniya sun yi kakkausar suka kan yin garan bawal ga tsarin hada-hadar kuɗi tare da yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da ake yi na samar da makamashi da ake iya sabuntawa kasashen duniya da ke yankin arewaci sun ji hakan ciki har da jamus wadda ta kasance bakuwa a wurin taron a wannan karan wakilan gwamnatin na jamus sun zo ba tare da wata shawara da kansu ba yar majalisar dokoki kuma sakatariya a ma'aikatar kasuwanci da raya ci gaba barbara kofla ta bayyana cewa ba su da niyyar gabatar da sabbin shirin jamus a zauren taron duk da cewar yaƙi da sauyin yanayi babban jigon manufofin harkokin wajen jamus ne mm. ta ce abin lura shine kasashen afirka sun tattauna tare da gabatar da hanyoyi da za su bi don magance matsalolin a nan kuma mun ji hanyoyi da afirka za ta bi wajen samun mafita muna ganin tasirin irin wannan matsayi bisa ga hannun da muka miƙa wa amurka a lokaci guda kuma muna so mu mika irin wannan ta yi don mu aiki tare da abokanmu nahiyar afirka akan waɗannan manufofi wannan furci dai shine martanin gwamnatin jamus kan sukar da ake yi wa ƙasar na san kanta ba tare da la'akari da abokan hulɗarta na nahiyar afirka a matsayin waɗanda za su yi tafiya tare ba jami'an diplomasiyya na ganin cewar afirka na samun biyan bukatu na zahiri ne kawai daga ƙasashe kamar china da rasha da kuma turkiya a yayin da idan aka zo kan jamus za ta cika su ne da jawaban baka ya kamata turawa su san da cewa a yanzu haka afirka na da zaɓi in ji dr paul simon handi na cibiyar nazarin tsaro ta afirka uh, european countries know africa have been in africa forever ya ce uh, ƙasashen turai sun kasance a afirka na tsawon lokaci don haka sun san afirka amma ya kamata su kwanda sanin cewa afirka tana canzawa kuma akwai wasu damarmaki a wasu guraren yanzu ba turai bace babbar abokiyar tarayya don haka dole ne kasashen turai da jamus su yi hoɓɓasa don su tabbatar da cewa sun cire wa kansu kitse a wuta. A halin yanzu, Rasha da China suna taka muhimmiyar rawa a wannan fanni, kasancewar suna baiwa takwarorinsu na Afirka daidai da abin da suke bukata. A bangaren Rasha alal misali, ta ba da taimako a fannin tsaro a yayin da china ta zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwa a nahiyar sai dai turai da amurka saboda yanayin tattalin arzikinsu mai sarƙaƙiya na da ƙa'idoji da yawa da ke kawo cikas da haifar da jinkiri akai-akai a yayin irin waɗannan tsare-tsaren sai dai alal misali irin matakin na china ya zama wa ƙasa kamar zambiya babbar matsala wacce ita ce ƙasa da ke fama da ɗimbin basussuka sakamakon haka Don haka Jamus a yanzu haka na da damar yin wani abu ta hanyar saka hannun jari a tsarin zaman lafiyar kasashen na Afirka kamar yadda manazarta suka nunar. a gaida sandan muhammad abubakar wanda kuma wannan rahoto nata shine makin rahotannin da muke dauke da su a halin yanzu to masu saurare kamar yadda kuka saurara Waɗannan su ne cikakku rahotannin labaran dare da muke tafa da su a yau dinnan wato ranar Talata, wanda ya daidai da sha biyu ga watan Satumba na shekara ta 2023. Kamar yadda kuka ji al'amuran da ke faruwa a ƙasashen getare, alaƙa dai na ƙara yin nisa ta kusanci tsakanin wato Kin da kuma Putin shugaban ƙasar Rasha, inda a yanzu ake ganin alakar da ke tsakanin Kim Jong-un shugaban kasar Koriya ta Arewa da kuma Putin hakan zai ƙara wato ƙaimin wato mamaya da Rasha take yi wa kasar Ukraine. Hakan ce ma ta sanya suka yi haɗi wato inda cinikin makamai zai haɗa su domin kuwa ƙasar Koriya ta Arewa. Shi shugaban nata Kim Jong-un zai ce fanar da wasu makamai masu hatsari ga wato shugaban ƙasar Rasha Putin akan yakin da yake yi da Ukraine. wanda hakan ake ganin cewa alaƙar tasu dukansu shugabanni ne waɗanda suke tsaurara kuma hakan zai ƙara rura wutar rikicin yukiran da wato rashen. Haka zalika kamar yadda kuka saurara dai iftila'in da ya faru na ambaliyar ruwa a Libya kunjiyan da wato mutane kimanin dubu biyu suka rasa rayukansu akan wannan ambaliyar ruwa da tawakana inda a yanzu dai babu shakka al'amuran da ke faruwa a dangane da mamakon ruwan saman da ya janyo ambaliyar ana ci gaba da ɗaukan matakai da kuma wato waɗanda suka jikkata da wanda suka mutu a yanzu dai ana ɗaukar abubuwa na matakai waɗanda suka kamata ga iyalan waɗanda abin ya ritsa da su inda dai a yanzu gidaje da suka rushe da dai sauransu a yanzu ana kai tallafi a dangane da haka haka zalika daga kasar Morocco wadda ta samu girgizar kasa ita ma ta asarar kimanin mutum 2,500 wanda har yanzu waɗanda suka mutu suna da yawa waɗanda suka jikkata suke asibiti su ma suna kan karɓar magani tare da wato ƙasar tana samun tallafi daga ƙasashen duniya. daga jamhuriyar Nijar ɗin da ya kunji irin ta taɓurzar da ke faruwa akan wato zargin yaƙi da wato ƙasar Faransa take shirin afkowa ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin inda babu shakka tun a kwana biyu da suka gabata ake zargin dama dakarun Faransa wato suna nan a kusa da gabar ƙasashen da suke kusa da wato jamhuriyar Nijar ɗin, inda ake zargin sun aje makamai domin yaƙar ƙasar, inda ma dai batu ke wakana cewar ana zargin tare da dakarun ecos ne da na faransa a jibge a yanzu kasar burkina faso dai ta tura dakarunta sun isa kasar domin tallafawa da agazawa kasar ta jamhuriyar niger da zarar wato abin da ya barke faransan ta afko to za su tallafawa kasar domin kare ta inda yanzu dai dakarun sojojin na wato kasar jamhuriyar niger suna gaba domin jiran ko ta kwana To masu saurare kamar da kujire daga Najeriya ita ma kun ji al'amuran da ke faruwa a halin yanzu. Ya Ubangiji muna roƙonka Allah ka kawo mana sauƙi a cikin al'amuran da ke faruwa a ƙasashenmu na musulunci. Allah ka zaunar da mu lafiya ka sa mu su gane hanyar da za su kawo wa ƙasarmu ci gaba da kuma sanya talakawa cikin farin ciki. To masu saurare muna jiran jin shahirayinku akan wannan rahotannin labaran dare da muka kawo muku.